عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا الله تعالى يالك يعني آدم طوالها ذراع ستين جنن لم مغنى مثلا كنا يعني مثلا ذراعي ستين سما كيتة حكا كيتة حكا Eh, ni ta san wacce ina a sai an haɗa shi da kofi ashirin kama a masa ɗaki sun zuke ashirin amma zama zai ana motsawa ana motsawa ana motsawa yau ga shi mun zama kaman kiyashi a da kowa zai faɗa da adabu oh, ai an gano shi da za a yi da gudu ka shiga ramin da ita da ga ramin gado ne sai ka ta haka ka bulu ta jan da haka muke manya-manya gobe kiyama haka za a mayar da mu sata mata kuma babu nauyin jiki ba za ta ke za ka nauyin jiki na manya-manya ka ce kila daga nan ka ce ina ma mu koma duniya in na kama kututtule in muka je kullum noman mu za mu dinga tunawa sai Allah koma duniya za mu je gona mu ciccire ku daga kafa goma wai sai dai in ka tuna abin da ce ya da bai ka a goma zai ci duku guda eh aka je masa bai yauna in ka tuna wahalan buhunan nan da aka a goma wani haka ma aka ce ba jiya raka nan dubiro ta kai girman dubiro gaskiya ne su ya zama filin kafa na kamar sama da gurgiya gurgiya masa jirgin sai da girka خلق الله آدم وطوله ستون ذراع فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن بلغوها شيء وأقول نعرف نعقم شيء ماذا أكرمت دين ديار بوتا رواه البخاري أو حديث يجب أكد الأليف أدى ألفئن تقص مسلم بوضوء أليف تقص أربعين دقيقة باب يدخل الجنة وقوامه قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله وطوله ستون ذراعا ثم قال إذا فصلي ذاك جمع عليك تملكة فقلت فكتبتي سلم على أولئك الملائكة من الملائكة وانت تعرضنا ملائكة ثم ذرزوني سكنا يا سكي يا سكي يا سكي فاستمع ما يهيونك كجاء بنا يا سبيشيك ka riko shi da kyau فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة عشان تاجمني دول ذي شجاع الجنة على سورة آدم هو رحمة الله فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن فهيتك معناه ما يحيونك به هو تهيتك أظن بسكر بيشيك بشيشين جيزوك وتهية ذريتك من بعدك على سورة آدم أي على هيئته في الطول والحسن في كتيني وما والجمال والسلامة من النقائص والعيوب ينقص من حيث الطول واستقر على القدر المعروف الآن فإذا أراد الله أن يزهر الأرض أن يكسر الأرض كيف إذا ألا يرميها زي الحركة كفر من الظلمة daga azzalumai wal khawanati yan damfara yan fuwan rai wal fajarati da fafikai يخرج عبدا يخرج عبدا زي هدود ونباوة من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم wannan shi ne ake magana mahadin gaske don mahadin gaske akwai shi zan da فيملأ kamar misali a irin abin da yan shi'a suka yi kamar ne misalin ana magana za a yi gidaje kawai wata ya ware su je su kama wani gidajen mutane suna kafin fara gidaje sannan wani abu ne don su wargaza wani abu da ake ce ana shirin za a gini ana gini sai kaje ka fara sauta kaga daga inda aka zo aka ga ka fara sa sauta din aka hanya ka ga shi a biyu ya ce oh ga asalin su sai yana za a kwamo waɗanda suke ba su san me ake ciki ba sai a biya bunna ai nau'in bunta ana da za ku yi abu sai an san yadda za a yi a wargaza abu a ɓata abu ta yadda abun nan zai zama mai muni ba ma mai fa a duniya ba ma mai ɗaukar gaskiya ne mu musamman usana ne don haka nan eh, hira ta yan shi'a su ma suka yi da zai sun da jikokin yahudawa ne a yi tun da akwai madirai da ya suka ɗauka su ne da shi da shi ma ma'adin ma Haka suka mai da shi tatsuniya suka ce yana wani ɗan ƙaramin rami rami ne kamar da ramin ɗara. wai yana ciki Allah ya zai iya samun ilahi da yake shi ma lokaci yana cikin karatu sai kaban gari hau haushi ne abin ko da yake lokaci ana rantar shi iri da ya suka wai zai fito wannan ma'adin ya zo ya kashe sahabbai ya raya abubakar kashe shi ya raya waye ya kashe shi suna nan suna ihu a kusa da wannan wannan ɗan ramin sai yake wanda ya yi ya fito da takalmi za mu faɗi shi shi alhamdulillah shi ai za su ke jin haushin sa ita dan wuri ne dan karamin rami ne duk da ke ara shi ga taurin ya fito taurin in dai wannan ya zo ya yi kaɗan mu samu sanda takalmi za mu samu mu kwakwaɗe shi da takalmi ba zai iya kai har matsayi ke iraya ta ɗauka ma zai fito akwai shi in dai wannan dai zai fito da wani ɗan ne da takalmi za mu kwakwaɗe shi ya rantsa ya sake rantsewa in dai yanzu ka ga irin rundunonin da suka shirya da irin makaman da suka shirya suka zuba a wani in ya fito ga masu gado sa za su fito da shi yanzu haka abin da ake gama su ce kai jin wannan in ya fito wannan wallahi mu muna jiran ya fito din da takalmi za mu kwaɗe shi قال لا يا مهد تكاور بيت على بيت نبيه فيمنع الأرض الإسلام زي تكا دنيا نبدأ أدسي كما ملي الجورة يبدأ تكا تفعلون شيء وانا باور الله ويكتل المسيح اليهودي زي كشي المسيح هو حسين الدجال وانا الدجال بجزئي يهودا وعيسي kuma su ne za su yi imani da shi ta aso shi duk da suka yadawa za su zai da nau'in aikace-aikace dujal da ne wani na cewa tun da yi kama da dujal ta waya ta fi kama da dujal ko aikace-aikace ko ba dujal ɗin ne wayan ba ba tijin ne wayan ba daga cikin yaɗa ɓarna karantar da fasadi wanda sama. Eh, ɗan adam ne. san waɗanne waɗanne da ta yasa nan zo yana nan wanda tsara ko ya ƙi mujjida shi wannan mutum zai ya tsayar da addini allazi ba a sallahu bihi rasulahu wato wannan akwai albishiri addini zai dawo وتخرج الأرض بركاتها وتخرج الأرض بركاتها كفرت البركة wato yanzu Allah ya mai kafa ne ta rike albarka idan an shuka ba za ka ce da abincin ba sai an sa an farfado da shi an farfado da shi shi ne take da jazawa amma ran da aka yi adalci to za ka kasar da kanka ta saki albarka yanzu ne Allah ya sa ta tarihi albarka ba gani ba a noma yadda taki sannan taki kawai asusu ne sai yanzu noma هيقول له ده ده ما اخلصه يعني ده اذا ما ظل ينجي بحضة لانه انا اخلصه ده هذا ظلم حركتها وتعود كما كانت ذات قوما يبتكي حتى ان العصابة هذا اطعم دينجي من الناس ما شيء اصابة عاصبي عاصبي كأن متم كأن متمي ya'yan eh, shakikai ya'yan li'abbai eh, shakikai babbanai shakikai eh, li'abbai kakansu da ƴaƴayen abin ɗinsu wannan za ake kira su bai in ka je ka kwakwalwa rikici su za su kare ka in kai kisan kai su ne za su abin nan aka taba ka aka yi kaza wa'annan ne asali aka sani za su tafi su tsakko maka fansa su ne bai. Buat hati ni, lay akalu na rumah na. Masa si, buat rumah ta, lay ya, si su. Rumah. Buat ya, hmm? apa rumah? Dia nak cakap. Hmm? Bapa yang buang kuah. Kurban. Tak lagi. Tak masih kalau Tak lagi. kan? ya kai girman mangoro mangoron ku yawa ya nan ma sai ban goba ko ko sai ban goba ta zamani ko asalin goba wanda ko ka shi kana yanzu wanda ake cin gwarar kwaras kwaras kamar afil eh, gobe sun yi ba to yanzu aful ya a ce na duka ba mu kai yayan Allah ba ba mu kai ba a hafi dai muna iya kai wato da akwai masu yawa akwai za ka tada kusan gida da yamma mutum sama da talatin mutum yana da yan talatin wani sana da su kanin sana da su sannan ga babansu da kanin babansu ga yayyin babansu har yanzu irin azaba suna to ko da iya na a haɗa kawai rai nan guda biyu naka shaƙiƙai li'abbai na babanku shaƙiƙai li'abbai a tara wannan tawagar ku ci abu ɗaya irin wannan abu roman lokaci zai zama ƙafu kuna da zai to da ne za a yanka shi da adda eh? yanzu ne za ku ha tunda to abiya a fafa ana juya shi ana juya shi a fara shi yau zai da jira ruwan ina ana sassaƙawa a yanka ba za mu ci fatan ba kai mu ne ba ba za mu sai ba jira a ɓanta za a ɓanta ba a a fafa kila wani shiga ciki ɓantana a sassage a kalatu a shi ishe nan daga nan kuma wasu sai ɗaki da shi ina irin yaran gida ɗin da za a fafa kwana ɗaki da su kaza wasu da su kuma su kifa shi wasu ɗaki da shi su sassaka su buɗe ƙobar su shige cike suna kwana a jirƙa mama da kai yake karanta nan ba ma da kai ne ba jikin ka da ina nan eh? Eh? kokiya eh ya kira shi kokiya gaskiya ne kokiya kokiya la yaquluna rumanata ban shakka ko in aka fare ta kusan hatta fasa sake idan tana da ƙarfi ne kawai ai ai shi ne kaga an ɗebo shi ai kama da ɗan koko koko ai eh in ta yi sai kama kaga sai dai ta koki akwai kwallo a ciki amma koki an kafa ne kuma ka iya ka doke ta tsabari in mutum ya yi ma kirki ka ɗiba ta ba shi in ya ƙi ka hana shi kuma in an ɓare shi turin ma zai zama a hannun a ɓangare guda ta ake ba a dinga ɗiba ana shi na duk da kawai na godiya ba akwai nan ma yin wannan akwai koki a nan in gwajin shigar da din nan hmm? akwai rinda wanda wannan ya je nuna ne na tura shi ne je abu na je akwai da ya nuna ne ya je wani ya kiro koki ne zai kwana da bi a kulu manasa ba ya tafi lena ba ta fiha za su kuma da kokon ko ya kusa da hannu kodo min da inabi nono ɗaya na inabi wa ƙaru ba irin kayan raƙumi wannan bayyana nono ɗaya wanda nonon da za a gutsu ga ɗai shi ɗan tanka haka na ka ina ci ga ina bi ga son ganye ne to zai kai kayan raƙumi a sha a sha a sha kaga nan ba noma ne bai ta Allah kawai wala banin lakaha ke nonon lakaha mana irin saniya ɗaya ɗin nan da za ta gari a gida idan shanu za su tafi akan bar wa dattawa shanu biyu ko uku wani ma ɗaya ta ishe shi da ita ake tefani da ita ake au da ita duk ake abin da ake au wannan ɗayan sanono in ka ya yi baɗi wata ba a bari to wannan wanda za a bari nonon ta alwahi da to la taksul fi'am min da ta haifa al'umma وقتها ناقته فعلته فعلته فعلته فعلته فعلته فعلته فعلته فعلته كل الله أما الأرض جب لما طهرت دعك تركك يتمين المعاطي ظهرت fiha asaru barakatu min Allah gurbin albarka ya bayyana daga Allah Allah fi muhiqqat hazzuru wanda zunubai ne suka ainihin goge ta zunubai suka goge wai ke da yan fasara masu tarihi da sa ke so ko ko isa masarar masallaci take abin ta mutane ba su hana kwata masu masallaci in kana zan ka da laliyar ba a yi kanta sakka dole kusa masallaci inda wannan masallaci ne ba su ga lokaci guda ka shuka ka yi renonta yi renonta yi renonta masallaci tana ta yi kusa shi lokacin da gona ta take nan kusa da ta masallaci nan an baya baya an kurwatan Allah ke nan wa in zan je gewayen masallaci in zan je gewayen bayan na je tara tukuna in ka fara zuwa gewayen masallaci sai ka yi na kashin ne ba na shiga ta masallaci sai na gama kallon ta tukuna ce ta mu je ta masallaci amma muddin ka ji ka tambaye gaishe shi ne ya ce in ɗan da shi zai ko gona ake da wata masallaci ya sai gona ko da ya ce to wannan ma ko fada na ne ne wa yake min alheri gaskiya akwai wannan abin da duk da ko don ana mata hidima ne da yawa ko kuma abin hakika daga Allah ne to Allahu alam amma dai in Allah kai mai bana ku je da za ka zama in ka irin da za ka je ka kalla ba ka gani lokaci guda idan aka shuka fatin ko ka yi ba in ka je ka baka mamaki kuma za ka taso gaba daya amma dai an masa hidima ma kuma ko cikin kashi da kullum da shuka da ne zai baka za ga shi kici kici wal kufru kafirci ra'ayin ma haka da ba wal kufru la rayba a a kan kuma baya آثار البركة من الله تعالى التي مهكتها الذنوب والكفر كذا ولا ريب أن العقوبات تقرب ko shakka التي allati الله في الأرض ardi wanda Allah ya saukar da su a kafa bakiya ta faruwa في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب أينهم تطلب أنا نيما بيتماتس من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي أذبت بها الأمم fata tana nan har yanzu musibar da aka faka ta halaka mutane ka ba ta halaka madina ba ta koma ba tana nan a ƙasa banda ta dammara wa'ancan sai ta tana nan tana yawo tana ta ajin ta ƙasa kaga shi ne ya zaɓi kuma da ce ka a shiga diyaro samu duku فهذه da في الأرض من آثار تلك العقوبات كما أن هذه المعاصي كما وإن تقول من آثار تلك الجرائم فتنافبت كلمة الله وحكمه القولي يداشي بكلمة الله بحكم جنس الرزاق أولا وآخرا وكان العظيم من العقوبات babban لكي cikin ukubi من الجناية min aljinayati والأخف للأخف وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ثم هكذا يحكم في الاخره دار الجبر ودار الجبر يا عيسى